wanne ayoyi a'a abinda ayoyi suke suna tabbatar musu abinda suke suka a musulunci akwai shi a su eh ai eh, kuwa ka gani ina ne guda ɗaya na jiyan ɗaya ban gan shi ba sha shida sha takwas eh ayyuhal khuddam eh kunu khadi'ina ba suna cewa dan me aka samu bayi ba to ga annabi na ce ayyuhal khuddam ba bayi kenan ba kaga duk abin da suka soke musu musulunci da shi akwai shashara su ya fito ne saboda kanan har ike ce musu eh, sai dai in ku ba kiristocin ne ba in kai dai kirista ne to ga littafin kiristanci in kuma kai ba kirista ne ba to kaga kenan ba a ma magana kai ba abokin magana ne ba as-su'alu tambayan da aka yi an bude mata baka limadha yuqalu bi anna Allah qad khalaqa al-bashara sawafiya ko saboda me ake cewa Allah ya halicci yan adam madaidaita في الحقوق والواجبات ma تقبل عدم المساواة da tsakanin a ce to ba za a karɓi daidaituwa ba an ce daidai kuma ba karɓi daidaituwa ba kamar maganan ku li asbabin diniya kama ya'lanu kamar yadda ake sanar da an an tafawuqil muslimi ala ghayril muslimi wa in kana al-akhiru من أهل الكتاب ومن ومن أتباع الديانات الأخرى تند مسلمي أكيد تون تنصد عنا أو من غير المؤمنين ونجد هذه اللامساواة من أفهم غنى لشن ديديتوها في الميادين الحقوقية هكذا وجه حقوقي كذا يا كارن تشرعان ديار وانا كذا ديار وانا كذا والاجتماعية اعتمادا على العقائد الدينية ونحن بدورنا نتساءل مو تنبيا هل يتعارض التعايش بالحقوق نفسها يتعارض شيء رأيوا تكن يكرو ده يكرو بين المسلمين والنصارى رأيوا باتي بچي واليهودي وبقية الناس مؤمنين أم غير مؤمنين مع العقيدة الإسلامية وبخاصة بالنسبة إلى قضية تطبيق الشريعة دون تمييز على المسلمين وغير المسلمين to nan ita ce tambayan an yi ta aka ɗauko aka dawo da ita za a amsa to ina ganin a tambayar za mu tsaya ko අවසන් වූ වේ.